to ga wata kuma tambaya wannan tambayar da maza da mata duka nake yi zan lissafo adadin mata kai kuma maza zan lissafo adadin ku bari in fara da mace ke mace a ganin ki a maza guda hudun nan da zan lissafo wanne za ki iya aura mara sana'a ba shi da aikin yi ci ma zaune fitsararre mara kunya wanda baya jin tsoron rashin kunya a gaban uban kowa zai iya cin mutunci zai iya kuma faɗa kalmomin batsa wanda baya daraja iyayenki wanne za ki iya aura a cikin guda ukun nan kai kuma namiji zan tambaye ka kai kuma namiji mata hudu zan sa maka saboda ku maza ku ne jigon kallon mata a aure yawwa saboda ku kuke ba da sadaki jinjina gare ku maza Allah ya ƙara arziki namiji da kai nake wannan tafiyar magana da fitsararriya mara kunya wadda za ta iya zagin babanka ta zagi mamanka ta kuma zage ka a gaban abokanka da kuma wadda take gantali gantalalliya ce kowa ya sani kwararo kwararo yawo take amma yawon ba na zina ba irin yawon rashin mafaɗi ɗin nan baki da wajen zuwa gaida ɗan rimi gaida shamaki irin wannan yawon nake faɗi sai kuma ta ukun ita kuma gantalalliya mai yawo ko ina tana bin maza bin maza sosai na zina nake magana wadda ba ta da aiki sai gantali sosai tana yin shi ina lissafa muku irin mazan da za ku yi matan da za ku iya ɗauka ku ce wannan gwara-gwara ita sai kuma ta hudu wadda take ita munafuka ce annamimiya ce duk inda take ba za ka raba da munafunci ba ba za ka raba ta da gulma ba ba za ka raba ta da annamimanci ba a cikin shi take tutur kuma ba ta gajiya wace matar ce kake ganin za ka iya aurenta a comment section ke ma wani miji ne kike ganin za ki iya auren shi a comment section sai na ji ku <laughs>